da ya dawo da mu a wannan shiri mai suna magani a gonan yaro sai dai rashin sani na wannan tasha ta sunna tv mai albarka muna bayani akan zuma zuma a matsayinta a shari'ar musulunci kamar yadda take a alkur'ani da hadisi zuma a kimiyyar zamani zuma a tsawon tarihi a gogayyata da take da cututtuka da kuma yadda ake za gane zuma mai kyau da kuma mummuna alkur'ani mai girma ya laƙabta sura guda da sunan zuma saboda muhimmancinta ita ce suratun nahali inda allah ya ambaci zuma da a cikin wata aya guda wacce wannan ayar matashiya ce babba duk wanda ya karanta ilimin zuma wato in ya karanta wannan ayar wato sai ya ji wato tsikar jikinsa na tashi saboda girman saƙon da take ɗauke da shi da kuma kimiyoyin da take kunshe da su allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa auha rabbuka ila nahli an zai min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu summa makule min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sharabun muktalifun alwanuhu fihi shifa'un nilasi inna fi zalika li qaumi tafakkarun? Allah subhanahu wata'ala ya ce wa auha rabbuka ila nahali Allah yana yin ishara zuwa ga zuma anittakizi minal jibali buyutan wato kiriki duwatsu zaman gidaje wata zumar a cikin duwatsu ake samo ta wa mina shajar kiri'i tatuwa zaman gidaje wani sa'in zaka samu zuma a kan bishiya a kogo wa mimma ya arishun wani lokaci za ka samu zuma a kango da ake ɗorawa ashe kango da ake ɗorawa ma allah shi yake mata ishara ta je wato ta jibge a wannan wurin allah ya ce eh, eh, summa kuli min kulli samarati wato kici daga dukkan 'ya'yan itace kaga kulli aka ce dukka duk wani itace da ka sani na magani takan yi zuma ta sha furensa tana kunshe da sinadaransa kenan shi yasa har har yau har gobe har gaba kullum bincike ake ana da samu sabbin fa'idoji na zuma na daga abun da take warkarwa da kuma abincin da take ɗauke da su tana ɗauke da maganin cututtuka kenan wato dukansu in muka duba wato it in muka itibari da kullu na wannan aya din tun da dama da tsirrai ai ake magunguna to aka ce mata ta je ta ci daga dukkan 'ya'yan itace itatuwan nan da su ake magani su suka ɗauki mafi girman tsoka na daga abin da ake haɗa magani da su saboda haka tana ƙunshe da dukkan magunansu fasluki subula rabbiki zulula sannan ki bi hanyoyi da ubangijinki ya fore miki allah ya ce ya kuruju min buɗuniha sharabun muktalifun alwanu wato abin sha mai saɓani a launi zai dinga fitowa daga cikinta wata zumar fara ce tas wata jajawur wata baƙaƙirin wata kuma baina baina tsakanin ja da fari ko kuma tsakanin fari da baƙi ko kuma tsakanin baƙi da ja ko kuma tsakanin fari da baƙi duka dai Allah ya ce fihi shifa'un linnasi a cikinta akwai waraka ga mutane ta inda za gane wato zuma wato tana da keɓantuwa a magunguna na daban keɓantuwa ta daban fihi Allah ya ce sai ta sai ƙaddama aljara wal majarura allazi ma allazi haqu attakiru takiru qaddama ma haqu attakiru ya gabatar da khabarul mubtada'i wanda haƙuhu at ta'kiru sai kuma aka yi takdimin sa saboda me li iktisasin li kasrin a ka'ida ta balaga wato kasrun kenan kas wato ka'ida ce ta kasru taƙaita waraka a cikin zuma sannan kuma mubtada din al-mu'akkar sai aka ce shifa un aka kawo shi na kira wato na kira wato ta zo ne ko ta kasance littafkim don girmama abun kambama abun wato babbar waraka ce ko kuma za ta iya ɗaukan ma dukkan waraka ce wato shifa'un waraka ce common akan ko ina kenan na ciwo Allah ya ce inna fi zalika ai a cikin haka din la'ayatan akwai aya a ciki liƙaumi tafakkarun ga mutane da suke tafakkuri yanzu ka duba nan fa allah yana nuna mana cewa ya kimsa magungunan itatuwansa ne waɗanda ba su da adadi a cikin zuma waɗansu itatuwan ma kasan suna da guba amma kuma zuma za ta iya su shan furensu ko 'ya'yansu ta sauya sinadaransu su koma masu magani ai kaga anan akwai aya ga waɗanda suke da tadabburi da waɗanda suke tafakkuri sannan kuma manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin wannan a cikin kitabu tibi kamar yadda ibnu maja ya ruwaito yake cewa alaikum bi shifa na riƙar muku na hore ku da waraka guda biyu suwaye shine su ne al'asruwal ƙur'anu zuma da kuma alkur'ani ka duba fa saboda darajar zuma har aka jingina ta da alkur'ani ai ka san babbar aba ce ka duba girman alkur'ani fa aka gwama zuma da alkur'ani aka ce so dinnan waraka ce ka duba girman alkur'ani ai ka san zuma ba karamar aba ce a nan ma kawai sai dai kashi. ta inda gizo ya saƙar wato mu dai a nan kusan za mu iya cewa mun kusan mu ittifaƙi cewa ba a samun zuma gangariya wato a kasuwa idan kana so ka fa'idantu da waɗannan fa'idoji da muke karantawa da wanda za mu karanta a gaba dole ne yana a kanka ka nemo zuma ta asali wacce ba ta da gaure wacce ake kiranta zuma wanda sai ka bi diddigi kafin ka samo ta amma wai ka je haka kawai ka saya a kasuwa a'a wannan wannan wato alal aƙalli ne alal akalli akallul ne ka samu zuma original saboda abun ya riga ya lalace yadda tarbiyoyinmu suka lalace haka ɓangaren zuma ma kazalika in ka dubi tsarin najeriya yadda abubuwa suka rikice lalace to haka ɓangaren zuma ma ita ma a najeriya take saboda haka duk abin da mu faɗa nan na fa'idoji kar ka je ba ka yi su ka ga baka ribata da su ba to baka samu zuma mai kyau bane in baka da tafarkin samun zuma mai kyau a wajen mu mu muna da tafarkin samun zuma mai kyau kai za mu iya sada kama da cibiyar da zaka samu zuma mai kyau wannan kenan yadda ake gane zuma mai kyau idan ka ɗiga ta a kan teburi ko a kan fulo ba za ta baje ba yadda ka ɗiga ta nan ko da za ta wuni a hakan a ɗame a yadda ta ɗigan nan haka za ta zanna to ɗiga kunu ka gani ko nono bajewa zai yi ya shimfiɗe taburma to lokacin da ka sa zuma a ƙasa kaga ta baje to ka tabbatar da cewa a cikinta akwai magana zuma in ka sa yatsarka a cikinta ka ɗaga zarenta zai biyu bere yanke ba har sai da sai ta kusan karewa akan yatsarka kana ɗagawa tana yankewa ajiye musu kayansu komin kyanta karka ganta wa irin farar saƙa a ce ma farar saƙa idan aka soya suga aka soya suga za ka rantse da allah ka ce zuma ce farar saƙa idan aka soya ƙaro musamman ma ƙaro irin farin ƙaro nan tas za ka rantse da allah ka ce zuma ce kar wannan hasken ya yaudare ka sannan idan ka sa ashana ka ƙista za ta kama ka sa ashana a cikin ta ɗago ka ƙista za ta kama idan ka saka ta a baki za ka ji ƙamshinta da garɗinta da daɗinta zai jima bai bar bakinka ba amma idan tana da gaure kana saka ta a baki za ka ji abun da aka haɗa ta da shi ɗinnan sai ka ji shi sai ka ji in ƙaro ne sai ya nuna kansa idan mazar ƙwaila ce sai ka ji ta idan suga ce aka saka sai ka ji bakinka na tara yawo kuma lokaci ɗaya zaƙin zai gushe na zuma ɗin sai ka ji zaƙin sugan ya bayyana kai tsaye ƙarshen lamari bara a wuzin sakan za ka ji zaƙin suga in sugan ce shi yasa aka hana masu diabetes shan zuma likitocin ban ga laifinsu ba ban ga laifinsu ba amma asalin zuma idan aka same ta wuce ba ta da gaure ita tana sauƙi sugan nema muna da rubutu a kai na farko hujja ta anan malaman addini da suka rubutu akan tibbu na bawai a baya can ai dama akwai diabetes din suna ci masa dianitis suna ci masa bolus sukari asali a cikin magungunan da suka kawo akwai zuma a ciki saboda wancan zamani ana samun zuma mai kyau ba, ba, sannan kuma a zamanance an samu likitoci waɗanda suka tabbatar da cewa zuma mai kyau tana sauke shuga ma kamar yadda za mu karanta a gaba na insha Allah saboda haka idan za ka sai zuma ka tabbatar sai ka yi waɗannan jarrabe-jarraben sai ka jarraba su in suka tabbata shikenan wani sa'in za a iya samun zumar ka ajiye ta ɗin bata baje sosai ba za ta baje da wuri ba amma dai za ta baje za ka sa a shana ka ƙyasta ɗin ta kama sannan ko za ka sa ta a baki amma dai za ka iya gane cewa tana da gaure saboda ba za ka ji ta na garɗi ba nan in an haɗa ta da da ƙaro kenan in an haɗa ta da ƙaro za ka iya ɗaga ta zaren ya ɗan biyo amma bai rijima ba zai yanke za ka iya sa a shana wata ƙila ta kama to amma dai idan ka dube ta baraka ji tana kamshin zuma kai tsaye ba sai ka sa sai ka kusato da bakinka in ka sa ta a baki baraka ji ta haƙiƙanin zuma yadda ya kamata ba sai ka ji alamar ƙarun ya bayyana to na ake gane cewa ita akwai ƙaro ita ce ma mai dama dama tunda ai shi ƙarun magani ne amma ai zumar kawai ake bukata ba maganin ƙarun ake bukata a wani lokacin ba to wannan kenan <coughs> saboda haka a kiya waɗannan duk wanda yake da matsalar zuma ya tuntuɓe mu abu na gaba eh, na hudu al'aslu wa amradu ri'a tasirin zuma akan cututtuka na kwasfan numfashi malai ke cewa dama wani tafi muna karanta shi mai suna attadawi bil asal silsilatun min rawafi bi tibbil badil wata jam'iyya ce ta ta wannan ta wallafa shi ta tattaro maganganu na da da na yanzu akan zuma to mu ko muke fashin baki a cikinsa mu dan ɗauko kaɗan daga ciki mu haɗa da bayanan da muka karanta a littattafai daban-daban da kuma jarrabawar mu ta yau da gobe malai yake cewa ista'amala ibnu sina al-asala li ilaji sulli fi adwarihi al-ula ibnu sina a cikin littafinsa al-kanunu fi tib ya kawo zuma cewa tana maganin tb tabbas ma na karanta a cikin kanunu fitif the canon of medicine littafin da turan yammacin duniya suka fasara shekaru 800 da suka gabata suka bai suna wato eh, wannan the canon, of, the, the canon of medicine by avicin by avicin wannan littafin da shi da eh, littafin eh, abubakar arrazi alhawi fittib wanda suka bashi the compendium of medicine by rezis shi kuma by rezis sai aka ma sa sunan wai rezis don kar ka gane razi ne ka gane musulmi ne eh, ibnu sina din kuwa sai aka sa abisin abisin wannan littafai guda biyu su suka tallafi kimiyyar likitanci shekaru 800 da suka gabata a duniyar turai wannan ɗaya daga cikin manya-manyan eh, faransawa masana sun yi magana a kai akwai gustav libon a littafinsa the arabs haka ya faɗa ya ce for 5 to 600 years general books in arabic language and particularly on various disciplines has been the only source had been the only source of learning in european universities wannan littafin sai da suka shekara wajen 500 zuwa shida irinsu irinsu su ne jigajigan littattafan da ake ɗaukan kimiyya a wancan zamani amma kaga yanzu a dinga cewa musulmi shi dan ta'adda ne bai waye ba jahili ne da sauran saboda an rena mana saboda mu ba ma karatu Allah sauki to a cikin littafin karon fitib ya kawo cewa zuma tana maganin tibi yaya ake yi yake cewa a ciki ya ce da tb da asma da pneumonia da kuncin numfashi da pleurisy wanda ake ce masa adda'ul janbi a yi da malamai na eh, wannan tibbun na bai suka kawo shi duk waɗannan da dukkan ma matsala ta kwasfan numfashi zuma tana magance su in an haɗa ta da waɗansu abubuwa guda biyu jama'a kiyaye sosai za mu faɗi wata fa'ida wacce take turras ne ɗaya daga cikin abun da muka gada ne na daga abun da magabata suka amfana da shi shi ibnu sinan ma ya samu ya samu tun gabaninsa ake amfani da wannan shi ma rubutawa a littafinsa kamar yadda ya samu ana yi ibnu sina wato ya yi ƙoƙari a duniyar tibbu ya yi rubuce-rubucen da kafin zuwansa ba a taɓa yin su a duniyar wato kimiyya ta kiwon lafiya ba ya samar da abubuwan da da babu su a duniyar kiwon lafiya ma gaba ɗaya tun daga zamanin girkawa kai tun daga zamanin misirawa har zuwa girkawa har zuwa wato rumawa har zuwa zamanin addinin musulunci kamar ƙa'idoji guda guda goma sha guda tara ɗin nan shi ya fara bayanin su cikakku na ɗanɗano guda tara da muka yi bayanin su a baya to amma fa a ɓangaren addini kuma wato ya kawo matsala da gaske ya yi kuskure babban kuskure hat kai wa'insu malamai ma sun kafurta shi ibnu sala a cikin littafinsa e, wannan a fatawa tasa yake cewa yace laisa bi alimin yace bal yace huwa kafirun yace wannan ba malami bane wannan yace babban zindiki ne kuma in ka duba gaskiya littafin da rubuta akan falsafa wato kare bire ci ba kai hatta akan sihiri ibnu sina ya rubutu masihirta matsafa masu certificate malaman gobe da nisa ibnu sina ya rubuta musu littafi akwai littafinsa kitabu wannan kitabu sir kitabu sirri akwai asrarul makfiya wal hurufur raqmiya na umaru ibnu muzuri a sa'idi ko su sun dogara ne da irin littafan su ibnu sina da ibnu arabi a da'i wancan basufen wanda su suka rubutu akan sihiri sihiri yadda zaka amfani da aljanu su zame yaranka wajen tura su su maka ayyukan da yake so kitabu sirri na ibnu sina yana nan ina da wannan littafin ko kwanan nan ma na ji wani a social media yana wani boka yana kafa reference da shi nace ce yanzu wani wanda bai sani ba sai ɗauka wani littafin alkhairi ne a ciki yana kafa reference da shi na wani tsubu da yake karantar da al'umma wata rana dai akwai yan uwa da suka bada shawari saboda yawaitar waɗanda suke rubuce-rubuce ko suke fitowa suna nuna bokanci a cikin social media ya kamata a fito da irin waɗannan littattafan a fallasa su a nuna al'umma ga daga inda suka ɗauko wato bokancinsu da kuma fasadinsu ga kuma matsayinsu a shari'a ta musulunci ga abin da kuma musulunci ya kawo in ma magani ake so insha Allah watan za mu karanta irin waɗannan mun fara karanta shekarun baya can Eh, wancan al'asrarul makfiya fil ajrami samawiya na na warruqumul harfiya na umaru ibnu sa'id al-munziri wani babban littafi ne daga cikin littafin suna na na na samat wanda za ga waɗansu an yi waɗansu fotunan ƙadangaru ƙadangaru an yi waɗansu hotuna na hatimai an yi ɗige-ɗige hacin an rubuta hacin an sa ba a can an waɗansu abubuwa su ne ainihin al'ummul harfiya kenan daga nan irin su baru uwa uba da su ummul muse da su zanzana turakar mutuwa da yasin mai ribas ko kuma ka samu ayar alkur'ani an buɗa hakuri an rubuta suran wani ko an yi waɗansu rubuce-rubuce masu kama da ƙadangare duk daga irin wancan littafin aka ɗauko wannan wannan shirmin duk wanda ya rayu akan wannan wato in yana iranin musulunci ne zindiki ne zindiki ne idan ya mutu shi da aljanna har abada a ƙarƙashin fir'auna da hamana zai tashi to amma dai shi ibnu sina an ce ƙarshen rayuwarsa dama ce ibnu sina bai taso a tsari na sunna ba hasali ma babansa ɗan shi'a ne ismailiya don irin wannan cirsiren dole mu fito da su akwai malaman da suke challenging ɗinmu idan muna magana irin su ibnu sina sai to su sun karanta a tarihi ga yadda yake sai su ɗaukaka muna tare da shi ne muna tare da shi ne kawai akan abun da ya rubuta na tibbu na, likitanci inda ya ƙoƙari a kansa kawai muke tare da shi muna kuma baram-baram da shi akan dukkan tarkace da, shirme da ya rubuta ba ma tare da shi ko kaɗa a kai muna tare da masu faɗa da shi a kai wannan ita ce a mu don an taɓa gayyata ta eh, izala sun taɓa gayyatar mu abuja a ofishin balalau eh, suka nemi suka mu biyar a najeriya a kan wace shawara za mu ba su eh, yadda za a tsarkake tibbul islam da ake faɗan nasan nan to a cikin bayanai dai da sauransu yan su magana ha irin su ibnu sina sai wani dokta sai ya taso sai ya kondemin din wannan abu ya ce ma cewa da ake islam medicine a ƙarƙashin littattafan su ibnu sina da fahimtar su kuskure ne babba kawai kaza da kaza da kaza to a lokacin da mun tashi mun yi bayanai akan cewa muna tare da shi ne kawai akan abu ne rubuta wanda yake shine daidai duk abun da yake ba daidai bane ba ma tare da shi wannan kuma har gobe wannan ita ce aqidar mu don irin wannan dole ne ka faɗa saboda kore shubha to shi ibnu sina a cikin littafinsa alkanunu fi tib duk a wannan littafin gaskiya tun daga zamanin girkawa kai misirawa ma har aka zo kan girkawa har aka zo kan romawa har aka zo zamaninsa abun da ya rubuta din ba samu irin wannan ilimin ba sai a littafin nasa kaga e, shaidan ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abu Huraira ne ko yace sadaqaka wa huwa kazubun da yace ayatul kursi tana maganin shaidanu kaga manzon Allah yace tabbas ya gaya ma gaskiya amma dai shi shaidan makaryaci ne to mu ma abin da muka yi musu ina kenan sai dai an ce a ƙarshen rayuwarsa ya sadakar da dukkan abun da ya mallaka ya ya yi wannan ya ‘yantar da bayi duka da ya mallaka sannan kuma ya yi raddul mazalim sannan sai ya lizimci gida ya yanke da jama'a ma kwata-kwata yanke da jama'a kwata-kwata yana, katanin katamin al'ur'ani a duk bayan kwana uku da haka har Allah ya karbi rayuwarsa to kaga ba mu sani ba mu sai da abun da ya cika da shi ba ko ba gaskiya ba to wannan dai shine abun da mu muka sani a kansa wannan kenan a cikin littafin fi tib ya kawo ya kawo wannan ya kawo yadda ake magance dukkan matsala ta cikin huhu ya ce a samu eh, wannan ajiwa dibino ajiwa a cire ƙwallon a cire kuma 'ya'yan kamar misali ka samu cikin tafin hannu sai ka samu hulba ita ma sai ka jiƙa ta a wani wurin kamar cikin tafin hannu ajiwa cikin tafin hannu zuma eh, hulba cikin tafin hannu ka jiƙa su kamar da safe eh, kamar da magariba sai su kwana washe gari sai ka haɗa su duka biyu dama za ka jiƙa su da ruwa ɗan kaɗan kar yayi yawa yadda kawai zai ɗan sha kansu kaɗan ne sai ka haɗa su a kwantena sai ka samu zuma wato mai yawa mai kyau sai ka saka a ciki sai ka ɗora su a wuta kaɗan kaɗan wutar ba a so ta ci da yawa kana juyawa kana juyawa sai lokacin da suka shure suka haɗe to wannan teaspoon guda za ka dinga ci kafin karyawa kafin abinci rana kafin abincin dare yana maganin dukkan nau'i na matsalar kwasfan numfashi ɗauko daga tv asma pneumonia kuncin numfashi da uljambi da ake ci masa pleurisy kumburin ainihin wato kwasfan numfashi kenan huhu duka da kuncin numfashi duka yana maganin wannan haɗi yana maganin wa'annan abubuwan duka kuma mun jarraba mun gwada yayi saboda haka masu fama da irin wannan ciwon to ga ainihin dama ta samu muna fatan allah sa ku yi ku dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa inda muka kuskure kuma Allah gafarta mana sai mun dawo za mu dora akan inda muka tsaya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh